يهتدي فهو المهتدي من يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعليها نحيا وعليها نموت وفي سبيله نجاهد وعليها نلقى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد <clears throat> السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ya ne bosh tabbatin Allah subhanahu wa ta'ala ne kaddara saduwar mu da ku a wannan yammaci na laraba kenan hudu ga watan Ramadan shekara na da talatin da tara bayan jiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina da zai zama wato shine yammaci na ashirin da talatin da ya ke nan ko ga watan biyar shekara na dubu biyu da sha takwas miladiya domin ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu al imran idan masu sauraro suna iya bibiyan karatun da muke gabatarwa a wannan masallaci na masjid sahaba a nan <clears throat> cikin unguwar sabon gra in kasance matsaya ne ƙarshen aya na 61 a cikin wannan sura mai albarka da yau za mu tashi a farkon aya na 62 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم الله ما أبكي سركي إن هذا لهو القصص الحق abin nan da aka ambata maka labarin da ya gabata wannan shine labari na gaskiya wa ma min ilahin illallah, babu wani abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah wa inna Allah la huwal azizul hakim lalle Allah tabbas mabwayi ne kuma Allah gwani ne to anan Allah madaukakin sarki yace inna hadha la huwal qasasul haqq wato a nan malamai sun tattauna menene Allah madaukakin sarki yake ishara zuwa gare shi wasu ka ce inna hadha alladhi anba'atuka bihi ayyuha ar-rasul min amri isa la huwa naba'ul haqq alladhi la shakka fihi wato wannan labarin da muka baka game da labarin annabi isa alaihi salam wato shine labari na gaskiya wanda babu kokonto a cikinsa to za mu ga wannan jumlan ta samu muhakkarai guda uku, ga inna ga lamu ga kuma da damirul fasl wanda shi ne uwa aka ce inna kaga harfu tawkidi ne wannan su lahuwa lamul qasm ne rantsuwa ne aka ce lallai wallahi tabbas wannan ne labarin gaskiya duk abinda da aka gaya maka game da labarin annabi isa alaihi salam in ma wannan qur'ani ya baka ba to soki burutsin shiriri ta ne wayanda suke ba da labarin game da labarin annabi isa da aihuwarsa da ainihin wato dukkan abin da ya zo da shi na mu'jizozi idan ya tsallake na alqur'ani to ba labarin gaskiya ba sai sa Allah ne tashi kawo sai ce inna hada la kuwal qasasul haq waɗannan taukidai da Allah ya kawo guda akwai kuma nau'i na hasari a cikinsu wato abin nan takaicewa gwada cewa baya yiwuwa a samu wani labari sabanin wannan kuma labarin ya zamo gaske. domin a larabci idan ka ce alfadil misali mutala da kamar ka ce alfadil wannan baya gwada cewa koya ya takaita a jikin zainu kadai amma da zaka zo da lamiri ka ce zainun huwal wato zaidu shine mai fifiko kaga nan ka takaice falala a jikin zaidu shi kadai kamar yadda anan da za a iya ce hadal qasasu haqqun wannan labarin gaskiya ne to bai gwada cewa iya wannan labarin da Allah ya bayar shine gaskiya zai iya yiwa a samu wani gaskiya a wani wuri ba cikin wannan labarin da Qur'ani ya bayar to amma da aka kawo kuwa wanda lamirul fasl ne sai ya takaice inda hadha lahu al qasasul haqq wannan shine labari wato na gaskiya a game da al'amarin annabi isa alaihi salam wannan jumla ta inda haza lahu al-qasas al-haq Allah ya ambaci kalmar qasas al-qasas masdari ne na fi'ilin qassa yaqussu sai a ce qassan ko a ce qasasan wato ana nufin kissa wata kissa kuma yana nufin labari ko a ce mishi alkhabar ko a ce mishi annaba duka dai ana nufin labari wanda duk Qur'ani ya yi amfani da kalmomin a cikinsa ya yi amfani da kalmar khabar ya yi amfani da kalmar annaba kuma ya yi amfani da kalmar al-qasas sai Allah ya ce hada da huwa al-qasas wadda haq wanda al anan sifa ce na al ita kuma wato kalmar alhaku idan aka ambace ta a wajen hukunci to abinda ake nufi da kalmar haku ana nufin adalci idan aka ambace ta a wajen labari to ana nufin gaskiya an gane ko da yanzu ana a wurin labari aka ambace ta aka ce inna hala la huwal qasasul haqq wannan labarin da aka gaya maka labari ne na me na gaskiya saboda haka idan an ambace ta a wajen wato labari ana nufin gaskiya a wajen hukunci kuma ana nufin me adalci Allah ce watammat kalimatu rabbika watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'ul 'alim aga watammat kalimatu rabbika sidqan kaga fil akhbar wa adlan fil ahkam saboda haka kalmomin ubangijin ka sun samu cika ta fuskan gaskiya a wajen labari saboda haka duk labarin da Allah ya bayar in ka je ambaci labari a cikin alkur'ani cikakken gaskiya ne sannan in kuma hukunci Allah ya faɗa to cikakken adalci to anan idan mun ɗauke magana akan alkissa kamar yadda muka ambata wato ana nufin alkhabar a zallan bakin larabci yana nufin alkabar labari ko yana nufin al'asar ko yana nufin tatabbu'il asar wato kamar ka ce alkissatu lokacin sai a ce alkabar awil asar awil tatabbu'ul asar wanda duka za ka ga ayoyin alkur'ani sun yi ishara zuwa ga wannan magana wato wannan ma'ana Allah wanda kuki sarki ya yi magana game da annabi Musa da yaransa da suka yi tafiya dan neman annabi kai lokacin da suka je suka zauna a wani wuri a dan abun kalacin su dama gashashen kifi ne sai ta dawo mai rai kawai ta fita ta shiga ruwa abin ta tafi saboda haka da ya zo sai ke tambayan yaron ina abin karyawa mu ya ce ai ban gaya maka ba Abin karyawan dan ta fita a cikin kwandanta kuma ta koma cikin ruwa sai ce qala zalika ma kunna qala zalika ma kunna فارتدا على آثارهما قصصا kaga kenan zalika ma kunna lam dama abinda nake bukata ko nake muke muke nufi kenan fartadda sai suka jiyo ala a kan guraben da suka tattaka qasasa ayyattabi'una hadha al-athar saboda haka daga cikin ma'anar al-qissa shine tatabbu'ul athar bin gurbi inda ka taka ka dawo ka sake bin gurbin ko wani ya bi gurbin inda ka taka to sai ce fartar da ala ma qasasa abinda ake nufi da qasasa anan ala nufin wato ai tabbo wato bibiya sai ya bi wannan wanda nassin wannan ma'anar ya zo akan kisan annabi Musa still lokacin da aka haife shi yana jariri wato da aka tsince shi a gidan Fir'auna to mahaifiyarsa ta ji labarin cewa an tsinci wani yaro saboda ka sai ta yi ishara ga yar uwan annabi Musa dadar ta kenan akan ta je ta jiyo labarin menene wato ainihin halin da yaron da aka tsanta kuma wani irin yaro ne ko za ta gano ko kaninta ne Allah madaukaki sarki yace wato ainihin faqalat li ukhtihi qussi wato waqalat li ukhtihi qussi fa basurat bihi an junubin wa hum la yashkurun kaga ai ta ce ma ɗan uwansa kusihi alƙissa ana nufin ittabi'i asara ya iri fi khabara labarin sa je ki ji labarin me yake faruwa wani yaro ne aka samu me bayanin wannan yaro to haka ne zaka yi ta samu su a cikin alqur'ani falamma ja'ahu wa qassa alayhi alqasas kaga nan alqasu anan yana nufin alkabar kenan wato lokacin da still kuma annabi Musa alaihi salam ya gudu Madiyana daidai ya samu wasu 'yan mata guda biyu har ya ba su ruwa suka shayar da dabbobinsu sai suka yi wajen su suka ba su labarin wannan mutum sai a baban ya ce a kira shi lokacin da annabi Musa ya lokaci Allah ce falamma ja'a wa qassa alaihi alqasas da zo sai ya ba shi labari kaga wannan alqasas ko alqissa ana na nufin alkhabar kenan wato labari saboda haka kenan ma'anan kissa a bakin larabci wato yana da alaka da ma'anansa na mai na istilahi sai sa qur'ani ya zo da su mun ce ma'anansa na bakin larabci wato ana nufin alkhabar in ka ce kisra ana nufin ko alkabar, ko al'asa, ko tatabbu al'asar waɗanda wa'annan ayoyin duka sun tabbatar mana da cewa wannan shine ma'ana wato da alkur'ani ya ta amfani da shi to a wurin malamai istilahi da suke nufi da kisra tunda Allah ce inna hada la kuwal qasasuna suka ce ana nufin kisra shine hikayatun an kabar wato a hakaito wani labari wanda ya auku wato alladhi a fi zamanin wanda ya faru a wani lokaci wato fi zamanin madad wani lokaci da ya gabata wanda yake a cikin labarin la yakhlu min ibratin wanda ba zai yi ba dole akwai wani darasi wato da ake so ainihin wato ka ɗauka wanda a cikin nau'i na kissa akan ɗan ba da labari mai ɗan tsayi ba a zuwa da kissa a ce layi biyu a ce ka ba da kissa a wanda ne kai highlighting wato na kissa amma baka ba da shi ba detail duk labari da ka ba da shi da detail to yakan zama yana da ɗan tsayi wato ba ɗan gajere ba shine fihi shay'un min at-tatwil fil ada zaka ɗan ba da ɗan dogon story ɗan dogon labari a wajen ba da labarin kissa to kissa abin da ya sa muka tsaya mu magana akan kissa shi ɗaya ne daga cikin jigo na abin da aka gina Alƙur'ani. ƙur'ani an gina shi ne akan abubuwa guda tara to kissa na daga cikin waɗannan abubuwa tara jigo ne shi ala innamal a tis'atu ahrufin saubika an majmu'iha bi bayani halalun haramun muhkamun mutashabihun na'am halalun haramun muhkamun mutashabihun bashirun nadirun izzatun qissatun masal wato su tara ne qur'ani ya ƙunshi bayani akan halal wanda zaka ji kai tsaye Allah ya kira kalmar halal wa halallahu al-bai'a wa harrama riba kaga halal ya kira sannan halalun haramun a wurin ma ya faɗi al haram din ai wa halallahu al-bai'a sai ce me wa harrama riba zaka ji kalmar haram a cikin qur'ani suna zuwa hurrimat alaikum ummahatukum an gane ko hurrimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul an kira kalmar halal da haram to qur'ani ya zai bayani halal ne haram muhkamun yi bayani akan muhkam wato ayoyin da suke bayani akan hukunce hukunce fihi ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat to muhkamun mutashabihun Allah nazzala ahsana alhadith an gane ko kitabun menene mutashabihun wato littafin alqur'ani yana dauke da wadansu salan zance akwai muhkam akwai mutashabih me ake nufi da muhkam bayanin da yake a fili babu gargada kowa ya zo ya karanta zai iya gane me ake nufi da mutashabih bayanin da sai manyan malamai za su iya gane ba, wanda ba kama gari kowa da kowa zai iya gane to so daga kaga yanzu ya kunshi abu hudu ke halal haram muhkam mutashabih sai qur'ani ya kunshi bashirul albishi. akwai bayanin aljanna akwai bayanin lada akwai bayanin sakamako an rinka maka bayani kenan wato Allah yana muku albishir da aljanna kamar yadda Allah ya dama manzanni ay almubashirin wa munsirin wato su manzanni masu albishir ne masu gargadi to yayi ta bayani akan albishir da aljanna da sakamako da kyakkyawan sakamako da kwanciya mai daɗi cikin kabari da sauransu sai kuma nazir akwai gargadi Allah zai ta muku gargadi zai ta muku gargadi zai ta muku gargadi an kawo nazir nazir nazir a cikin da tun tunzira qauman ma a atahum min qablika min nazir wa haka dai ga sunan nazir zaka ga wannan shi ma jigo ne a cikin alqur'ani bashirun nazirun sai izzatun Ko akwai wa'azi akwai bangarorin wa'azi ne kawai ake yin bayanin wa'azozi a cikin alqur'ani wa'azi wa'azi wa'azi Allah ya kira littattafan da ya saukar a matsayin mau'iza wato littafin wa'azi na fi zalika la dhikra liman kana lahu qalb gane ko wa laqad yassanna alqur'ana lidhikr kaga wa'azi duk mun saukar ne dan ayi wa'azi to sai kissatu to kissa ita ma jigo ce alqur'ani sai sa tun daga bakara har ka sauko kasa ka rika karo da labarai rika kissoshi annabawa salihai shahidai mutanen kwarai mutanen banza duk za a yi ta baka labarin abubuwan da ya wuce da shi kuma mizan alkur'ani sai ya baka labarin halin da kake ci kuma sai ya ce maka nan gaba ma wani abu kaza zai ba wato shi kisansa ya sha bamban da masu ba da labarin rika duk wani mai ba da labari zai rika kokarin baka labarin abin da ya wuce amma ba yi da masaniya ga abin da zai zo nan gaba in ko ya gaya maka abin da zai zo nan gaba to shi ma da kansa zai ce maka hasashe yake amma ba yi da tabbas amma Allah ne zai baka labarin abin da zai zo nan gaba zai ce maka kuma wannan shine babu kokonto a cikin faruwarsa Allah ya yi mana magana akan zuwan ya juju ma juju ya yi bayani ya yi magana akan zuwan wata dabba ya yi magana akan dawon annabi Isa alaihi salam duk waɗannan Qur'ani ya faɗe su a bisa tabbas ne ba wai ana kokonta ko za su faru ko ba za su faru to sai masa misali shi ma misali haka za ka yi ta gani a cikin alkur'ani inna masalan isa inda Allah ka masali a masaluhum ka masalin ladhi istawqadna haka ka kai ta jin ana kiran masal masal saboda bil misal ya ta dihun maka, in ana baka misali to magana ya ka rika fito maka to kamar yadda ita kuma kissa darasi ne labarin ana baka labari ba ana so ka rika jin daɗi kamar kana jin tatsuniya ne ko iya ta abuwa a'a ka san shi wannan yan amore ne ba wai ana wani gaya maka wani abin da a'a asalin idan ana baka kissan alkur'ani ana so ka rika ɗaukar darasi game da abin da wato yake faɗi so da kake nan dai daga cikin abubuwan da aka gina littafin alkur'ani a ciki akwai kissa yasa Allah ce inna hada la huwa qasasul haq wannan yanzu abin da muke gaya maka kissa ce ta gaskiya labari ne na gaskiya babu kokonto a kansa to kissa yana da muhimmanci kwarai da gaske sai yasa ya zama mala daga cikin gishikan da aka gina Qur'ani da shi sai yasa saboda muhimmancin kissa wani wuri Allah ya kan dankanta kissa zuwa ga kansa kai Allah ya kan ce nahnu naqussu alayka nahnu naqussu alayka ahsana alqasas bima awhayna ilayka hadha Allah ce nahnu naqussu alayka ahsanal qasas bima auhayna ilayka hadha kowa. mu ne muke baka mafi wato kyawun kissa saboda abinda muke maka wahayi na wannan littafin alkur'ani wato mu muke baka labari mafi kyawun labari inji Allah subhanahu wataala kaga kissar sai Allah ya danganta ga kansa duk labarin da aka ce Allah ne zai bayar ai magana ya riga ya kare kusu alaika a ahsanal qasas mu ne muke labarta maka mafi kyawun labarin duka. a wani wuri kuma Allah ya umarci annabi shi ma ya rika bada kissa wato annabi ya rika bada kissa saboda muhimmancin kissa Allah madaukakin sarki ya ce walau shi'na la rafa'nahu biha walakin walau shi'na la rafa'nahu biha walakinnahu أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون kaga nan yana labarin wani malami wanda yake ya san karatu amma ya watsar da karatunsa ya koma yana yin abin da ransa ya ga dama Allah ya ce walau shi ina la rafa'nahu da mun ga dama da mun daga shi da wannan karatu mun daga darajarsa mun daga mutuncin sa amma ba aiki da karatu walakinahu akhlada ila al-ard sai kawai ya dawo kan wato ya koma kasa karatun bai daga shi ba sai ya kasa da shi Wata ba wattaba ahwahu saboda wannan malami na bin son zuciyarsu, sai Allah ya ce fa masaluhu ka masalil kalbi misalin sa kamar misalin kare ne in tahmil alaihi yalhas in ka bi shi da gudu zai yi haushi ko ya yi lallagi aw tatruku yalhas in baka bi shi da gudu ba ma ya ci gaba da lallagi ya rika haushi wato kullum harshensa a waje kamar an raka shi da gudu yana haki insha Allah ya siffanta shi da kare yace zalika masalul ladina kazzabu bi ayati qaumul ladina qaumul ladina kazzabu bi ayati wannan shine misalin mutanen da suka karyata ayoyin sai Allah ya ce wa annabi faqsusil qasasa ka rika ba da labarin rika an gane ko Da allahu ya tafakkaru ko za su rika tantance ne dan mutum kana ba shi labari na abin da wani ya yi wanda ba daidai ba da sakamakon da ya samu ko zai je tunani to ni ba fakar ci gaba da yi irin wannan abu wato ya zo ya same sannan kissa wato malam ne baris a cikin alkur'ani alama ne babba a cikin alkur'ani wanda yake kashfin haƙa'i yake yaye haƙiƙanin abubuwa sannan kuma yake izalata shubuhat wanda yake kawar da shubuha sai yasa annabawan Allah subhanahu ta'ala wato duka suna yin amfani a da kissa sannan kuma akan zo da kissoshinsu domin a yaye in wasu mutane sun yi ƙarya game da waɗannan annabawa to sai a zo a kawo kissan annabawan a faɗi hakikanin abin da suka faɗa yanzu wanda ya zo ya ce annabi isa ya ce shi Allah ne ai kaga ƙarya yake idan an baka kistan annabi isa da maganganun da yi ai za ka gane cewa sharri aka masa ƙarya aka yi masa saboda haka Allah maɗaukakin sarki ke cewa ma ma'asharar jinni wal insi alam ya atikum rusul ya ma'asharar jinni wal insi alam ya atikum rusulun يقصون عليكم آياتي فمن اتقى فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أنا قلت ألم يأتكم رسل يقصون عليكم آياتي ashe manzanni na ba su zo ba suna kissanta ya kussuna alaikum ayati wa yanzuru lakum liqa'a yawmikum suna kissanta sannan kuma suna muku gargaɗi game da haɗuwa da ku da za mu yi wato a ainihin ranar ƙarfi to mafi girman abin da kisa wato yake so wato a mai da hankali a kansa kamar gayarsa shine kisoshi da ake bayarwa ana zuwa da su ne don a yi a aƙidar mutane a gyara ma mutane tauhidi a gyara musu halayya a gyara musu ɗabi'a saboda za ka ga duk kistoshin mutanen baya da ake kawo ko dai a kawo waɗanda suka rika bautan guma wanda suka rika haɗa Allah da wani da sakamakonsu da kuma waɗanda suka rika zunubi aikata mugunyan ayyuka kamar mutanen annabi lutu kaga masu bautan guma ka kamar mutanen annabi lotu masu sako kamar mutanen annabi lutu kamar su mutanen annabu shu'aibu masu tauye mudu da sikeli da ma'auni kaga waɗanda ai masu sako ne to Allah yakan kawo kissoshin su ne domin a ɗauki darasi a ɗauki izina wato abinda suka yi da abinda Allah ya yi musu to kai kar ka mai laifi domin abinda ka yi na, abinda aka yi musu ne kai ma idan ka zo ka yi shi Allah maɗaukakin sarki zai iya maka abinda ya musu saboda kashe mafi girman abin da ake so mutum ya ɗauka a cikin kissa ibra ya ɗauki izna ya ɗauki darasi sai sa Allah madaukakin sarki yace laqad kana fi qasasihim Ibrahim li ulil albab hakika a cikin labarirkan waɗanda suka gabata akwai izina amma ga ma'abuta hankali Allah ce akwai abin ɗaukan darasi ga ma'abuta hankali kar ka ɗauka kawai shaci faɗi ne ko tatsuniya ne sai Allah ce ma kana hadisan yuta ba fa labari ne kawai aka kirkiro ba dan ayi intace ne ɗinka walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi وتفصيل كل شيء ورحمة هو هدى ورحمة لقوم يؤمنون صدا كي اسو شي ده اكي بايروا واتو سنا زواني اما تسين شريا الله سبحانه وتعالى sannan kuma rahama ne ga masu imani don su suna ɗaukan darasi daga bai da abin da ake to kisa yana da manufofi yana da ahdar ne manufan bada shi manufan ba da shi ana laburtawa annabi kisa na farko domin a tabbatar da zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yana wannan da'awan ana karyata shi ana dukansa ana kawo masa farmaki sai ya samu lozi hom. cewa to shi ya zo yana kiran mutane zuwa ga Allah ma suna masa haka sai a kawo masa kissan wanda suka riga shi to annabi kaza ma an masa duka annabi kaza ma an zage shi annabi kaza ma an kore shi a gari annabi kaza ma kaza to a tabbatar wa annabi da zuciyarsa kare rika kokon abin da yake kira gaskiya ne haka gaskiyar take inda yana kiran gaskiya ko shakka babu zai yi karo da kalubale dan wanda suka zo gabanin sa ma sun yi karo da irin wannan kalubale yasa Allah ce wa kullan naqussu alayka min anba'i rusul wa kullan naqussu alayka min anba'i rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa maw'izatun وذكرى للمؤمنين قال الله alaika نقص عليك من أنباء الرسل dukkan labarurukan da muke baka nan labarin manzannin da suka gabata ba dan komai ba ne ba ma nu sabbitu bihi fu'ada dan mu tabbatar da zuciya wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa maw'idatu wa dhikra lil-mu'minin kuma ta zama wa'azi da tunatarwa ga mu'minai sannan a tabbatar da gaskiyan wannan annabi da ya zo don wannan annabi da ya zo yake ba da labarin annabawan da suka gabace shi wanda ya gwada abin da ya zo da shi gaskiya ne wahayi ake masa ba haka ba shi ma bai sai ce ya sani tunda a gare su akwai wanda aka haife su kafin sa ya tashi ya same su amma ba su san wannan labarin shi ina je samu ko ba san shi ya je ko ina ba bai ma iya rubutu bai iya karatu ba in ba manzo ba ba yadda za a yi ya zo da labarin annabawan da suka gabace shi saboda haka Allah madaukakin sarki sai ta bashi labarin dukkan annabawa yana gaya wa mutanen su wanda mutanen littafi suna da waɗansu labarin dukkan waɗannan annabawan a cikin littafinsu to in suka ji yana ba da bayani sun san cewa wannan manzo ne daga wajen Allah in ba haka ba ina ya samu wannan wato irin bayani to a cikin kissa shi alkurani za ga ko wani abin da ake kiran shi babi ne guda a tikrar wato maimaici na labari to shi maimacin labarin kissan alkur'ani ba irin wai sauran labarai ba ne dan yanzu duk labarin da aka baka inda Allah maimaita maka shi din da ya sake gaya maka kuma ba abin da zai canza shi alkur'ani kar ka ga kissan a suratul a'raf ka zo suratul yunus ka sake ganin kissa ka dawo suratul daha ka sake ganin kissa to ka rika lura da ka rika gani akwai yan bambancin kalmomi ko harfofi da ake canja waɗannan kalmomin sai ka tattara su ko harkokin ka tattara su kafin hoton isan ya fito ma gaba ki daya in wancan lalla ka karanta to da ka san wani abu ne na kisa. in ka karanta wannan za ka sake sanin wani abu na kisa, in ka karanta wancan to sai in ka haɗa su duka sai kisan ya fito maka gaba ki daya idan ka ɗauki kisan annabi musa alaihi salam za ka ga wato allah madaukakin sarki ya yi magana akan wannan sanda ta ka ɗauki sandansa kawai da Allah maɗauki sarki ya bada misalin ta a cikin suratul a'raf wato fa alqa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas da ya jefa ta sai ga ta zama hayya an ce hayya katuwar macijiya irin kumurci din babban maciji ko mesa saboda haka Allah ya ce fa idha hiya hayyatun tas to babban maciji zai iya wutsul wutsul tafiyar da yake yi wato tafiya ne da akwai nau'i na dan wahala domin kamar as-sa'yu yake an san sa'ayi ko safa da marwa kai da kazu akwai wahala saboda haka tafiyar saboda girman macijin to sa'ayi yake fa idza hiya hayyatun tas'a tana tafiya to amma idan ka duba suratu taha kuma ita ce fa alqa asahu fa idza hiya suhbanun mubin sai ga shi wato ya dan su'uban shi kuma su'uban wato maciji ne wanda yake kaman ba mai girma ba karamin maciji ana cewa na daga su'uban ana nufin maciji ya yi shara wato ɗan karamin irin kananan macizan wanda yake da wutsu wanda da shara kara a neme shi a rasa ya gudu macijiyar sai aka kira ta kuma su'uban can an ce mata hayya katuwa nan kuma an ce mata ne an ce mata su ba Allah da ita karama suratul naml kuma sai ta ce wa alqa asqa wa alqi asaka falamma ra'aha ka annaha janun walla mubira da ya jefa sandan nan sai ga tana tana wutsiltsilawa annaha jan jan ɗayan biyu ne shi ma dai sunan maciji ne amma galibi macizai ne irin waɗanda suke wato ake ganin macizai na iska wato macizai waɗanda ba mutane wanda suke a iskoki ko aljanu su rikide su dawo mai su dawo mace saboda ka sai ya razana sai ya tsinke kaga in ka tara isoshin da ka ce to yanzu abin da ake nufi kenan Allah madaukakin sarki ya kira ta da hayya ne lura da girman mace katuwa ce sai aka kira ta da uban girma da lura da motsin da take yi da da jikinta kamar yar karama saboda lokacin da suka jefa abubuwan ya sunanta sandunansu da igiyoyinsu suka zama macizai suka riki tauri suka raza na jama'a to in tana wancan tsarin katon macijiyar to kafin ta hali iya su mala a ɗauki lokaci domin ba ta iya tafiya da sauri a hankali take tafiya to amma da ya sake sandansa bayan ga ta katuwa ce ga ta kuma tana gudu kamar na tsira an fahimta tana gudu kamar na 'yan ƙanana saboda haka a guje kawai sai tana bin su talqafu ma ya'tikun sai gashi tana hadidi abin da suka jefa fa waqa al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun fa gulibu hunalika qala sakirin to ta zama abin tsoro gare shi domin ta yi kama da wato macijin iska an gane ko sai sa a wannan wurin a nan ne aka gwada wato annabi Musa irin firgitan da ya yi saboda haka ya yara ta da kwarai da gaske a ta tahtazu ka annaha janu walla mudbira sai ya juya a guje wala bi haqqi ba ma alawa ko juyowa bai ba saboda yana ganin kamar wata aljana ce Wani yake nuni da cewa kisoshi alkur'ani da ake maimaita sai kana bin su kana bin su kana ganin wato a can me ya faɗa nan me ya faɗa can me ci sai ka tattara su kafin sai ka fito da ainihin wato sakamako inda hada na huwa al-qasas wannan wani abu ne daga cikin abin da ya shafi kissa wanda duk wanda ya karanta littafin ulumul qur'an ko ya karanta usulun fi tafsir zai ga ana yin babi na musamman sunansa al-qisas ko al-qasas wato babin kista wanda za a yi ta ƙoƙarin fito ma da waɗannan abubuwan shi ma ilimi ne mai zaman kansa shi labar ne na musamman da ake tanadawa a tattara du bayanai da bayan labarin duka sai su aka samu malamai da dama suka yi ta kokarin rubuce-rubuce wato akan abin da ya shafi tantance kistoshin alkur'ani saboda cikin kistoshin ana samu abin da ake kira shi isra'iliyat saboda haka akan yi ƙoƙarin fitar da waɗannan maganganu na ƙare da wato a cikin kisoshi na alkur'ani saboda haka kone wanda sukan rubuta sahihu kisasul qur'an wato ingantaccen kisoshin alkur'ani akwai hadisai da za su tallafa ma waɗannan kisoshin. sai a ɗibo su a zo a haɗa don a fitar da hoto na kissa wanda yake ingantacce babu matsala hakan nan idan an samu isra'iliya wato maganganun da aka samu daga wajen yahudawa wanda suke kokarin bayani akan kissoshin annabawa za ka samu akwai maganganu na ƙarya duk annabin da ba su so sai su kirkiro maganganu zantuka su zazzage shi su ci mutuncinsu to irin waɗannan akan samu malamai su zo su ma su yi littafi al-mawdu'at wal isra'iliyat fi kutub tafsir kama abu shaba yana da littafi mai wannan suna wanda ya tattaro duk maganganun ƙarya da isra'iliya da aka yi rawaitowa waɗanda ba su da inganci wanda aka danganta wa annabawa wanda in ka lura ka cin mutuncin annabin ne qur'ani ba haka ya faɗa ba ya faɗi wani magana wanda in baka san haƙiƙanin labarin ko baka iya haɗa kissoshin qur'ani ba to zaka yarda da abin da suka faɗa misali annabi Sulaiman ai kaga Allah ya ba mu labari akan wasu masu gona da suka kawo masa ainihin wato ƙara wanda wannan karan da suka kawo hukuncin da ya yi sai mutanen banu Isra'ila suka juya zancen sai suka ce to ai wannan yana gwada cewa ana tambihi ne wa Annabi Suleiman da yake da mata da tara. kuma sojansa na yaƙi yana da mata guda ɗaya amma Annabi Suleiman ya gama tun ya ji yana santa ta sai tura sojan yaƙi idan aje a kashe shi ya aure wannan matan nasu ya cika ma kansa gani shine aka turo mala'iku su biyu a sifan mutane suna rikicin gona wato eh, na annabi dawud afwan annabi dawud jamil sai aka zo suna rikicin gona suka zo suna cewa to ai wannan yana da tumaki guda tara wannan kuma yana guda da guda daya kuma wannan ya ce ya ba shi guda daya shi ya cika guda ɗari ina fata ko gane to da kake nan kamar ana masa ishara cewa to kai da kan ne mata guda ɗaya ka cika ɗari to ga wannan bari mu ga ya za ka yi wato ainihin hukunci sai wancan mai guda ɗayan ya ce to ni yanzu ina so a mana adalci ne ya ce wai ni na ɗaya ne ɗauka wayan ba shi ya cika ɗari sai ce a ah, haba ai wannan zalunci na kan zalama ka fi su'ali na ajatika da ne aji haba wannan zalunci har yaushe mai ɗaya ya za a ce ya ba mu mai casa'in da tara to kaga yanzu kuma baka san wannan labarin mai ya kaga eh kamar gaskiya ne to ne sai mala'ikun sai suka ce to ai abin da kai ne mu ma muka zo dama mu ba mutane ba ne mu mala'iku ne shine aka ce fa raki an wa a labarai to to in ka bi kissa sai kaga kamar abin da suka faɗa gaskiya ne amma idan ka san irin waɗannan bayanai da malamai suka fitar na tabbatar da rashin ingancin wannan kistan sannan wannan labarin ta ina za a samu masa mafita ba wancan kistan ba ko in ka karanta za ka samu waraka haka mutanen banu isra'il da suka ce annabi suleiman ya mulki mutane ne da tsafi to kaga su ma cewa suka yi abin da yasa annabi suleiman ya yi mulkin da aljanu da mutane da dabbobi saboda yana da wutar littafin tsafi wannan littafin tsafin da ita ne yake amfani yake mulkan mutane saboda ka har Allah ya saukar da wata ba umma ta tulu shayatin ala mulki suleiman wa ma kafara suleiman walakin shayatina kafaru a wannan wurin in ka zauna shi ma ka lura da islam za ka ga abin da suka zo da shi akwai mugun ba mai rikitaswa shi ma da kusan irin wannan to an turo wasu mala'iku guda biyu suna koya wa mutane tsafi a sannan kuma annabi suleiman wato a gadon mulkinsa akwai wata littafi da ya koya wanda da ita ne yake mulkan mutane da sauransu wanda za ka ga yahudawa sun yi bilibin da wani, kuma sun yarda da shi kuma har yau sun, suna ganin cewa mutum yana so ya mulki duniya to abin da ya kamata ya yi shine ya rika amfani wato da ainihin a tsafi in dai yana so ya mulki duniya to rika amfani da tsafi saboda za ka ga yanzu mai hude yana daga cikin abin da ya ɗauke shi mai matuƙar muhimmanci a cikin rayuwarsa babu kamar mai babu kamar tsafi ko kana ganin sa kamar normal haka da wani al'amarin sa na kirki a'a shi ya gama yin imani da tsafi saboda yana ganin da shi ne kawai za a iya mulkan duniya sai sa kullum ake rikici da shi akan wannan wuri da ake kiran shi Falastin. saboda su abin da suke ganin masallacin Kudus a nan ne akwai eriyar da kujerar Annabi Suleiman take na mulki haikal Suleiman wannan haikali Suleiman din suna harinsa kuma suna so sai sun dasa komansa a wurin dan suna ganin duk wanda ya mallaki wannan area to dai mallaki duniya kamar yadda Annabi Suleiman ya mallaki mutane da aljanu saboda haka duk da irin wanda suka kiro ɗan freemasonic waɗanda duka yana daga cikin nazarinsu da tunanin na dominating din duniya a dukkan bangarori media paper money waye duk waɗannan nazarin su ne da cewa duk waɗannan hanyoyi in suka bi zai ba su dama wato su mallaki duniya su mallaki wato jama'an duniya da baki da wanda ce nuni da cewa Allah madaukakin sarki da ce inna hadha la huwal qasasu labarin annabi Isa da muka baku ne shine labari na gaskiya wanda babu kokonto babu shakka sai Allah ya ce wa ma min ilahin illa Allah wato babu wani abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah ba nan za mu ga an yi amfani da ma wanda ta ce nafiya ce lin ilahi wannan jar ne wal majrur wanda ilahi na mu ga wato na kira ne illa wannan adatu istisna ne wanda Allah shi da zai zama mustasna wanda za mu ga jumla ce wato tana kunshe da nafiyu da isbat wanda duk jumlar da take kunshe da nafiyu da isbat ita kuma tana hasari ne tana gwada iyaka ne kamar yake la ilaha illallah kaga jumla ce da take dauke da naf'i da kuma mai isbati korewa da tabbatarwa to duk jumla da take daukar korewa da tabbatarwa to tana gwada iyakan cewa ne kace babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai wa sai Allah tunda ka faɗi haka yanzu akwai wanda ya cancanta abota masa ba Allah ba babu wannan ka iyakance ke saboda ka zo da korewa da tabbatarwa wanda yana gwada cewa. shi yasa anan ma an kullu ba Allah yake wa ma min ilahin illa Allah to anan Allah madaukakin sarki ya zo da wato taukidi wanda taukidi shine wannan min harafin za'id din saboda galibin harafin da ake zuwa da shi na ƙari a cikin zance to za ka samu karfafawa aiki. wanda Allah ce laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir laisa ka ai asalin laisa mislihi shay wannan kefin din za'ida ne kawai kare ne amma karfafa wani ya fi ce laisa mislihi shay ba wani abin da ke kama da Allah sai aka ce laisa ka mislihi shay babu wani abin da ke kama da Allah to wannan kafin din ta zama za'ida wanda tana kara karfafa babu abin da yake bai kama da Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ma min ilahin illallah. wa inna Allaha lahuwal azizul hakim lalle Allah na kuwa al'aziz, al-hakim lalle Allah subhanahu wa ta'ala wato mabuwayi ne kuma mai hikima to kulura inda aka sauka nan aka ce Allah mabuwayi ne kuma mai hikima wato izzatuhu maqrunatun bil hikma wa hikmatuhu maqrunun bil izza wato buwayen Allah yana tare da hikima hikimarsa kuma tana tare da ne da buwayen wato wannan shine abin da ake kiransa a babin asma'i was sifat shine al-mutabaqa wat tadammun wal iktizab wato sunayen Allah ana yin amfani da babin mutabaqa a gano sifofi ko a yi amfani da babin tadammun a gano sifa sai amfani da babin eh, mutabaqa kuma sai a gano wani sunan sai amfani da babin wato ah, abin nan eh, at-talazu misali yanzu muka ce Allah madaukakin sarki azizun sunansa al-aziz to kaga dole yana da sifa ta izza wato al-aziz ne lahu sifatul izza Allah mabuwayi ne yana da sifa ta izza sannan al ne yana da sifa ta mai alhikma hikma jamil kamar al rahim ne yana da sifa ta rahama ko kamar al ne yana da sifa ta mai ta al to duk wata suna ta Allah to tana dauke da me tana dauke da shi kamar yadda sunan mutane ya sha bamban galibi mutane ba su cika daukar sifofin su ba ana mai sha bayani a karatun akida idan mutum yana da suna ba lalle ne zama yana da me sifan sunan shi ba akan ce ma mutum sirajo kutila kenan ko ai fitila abu ne ne haske amma shi baki ne yanzu kaga sunansa daban sifansa ne. sifansa daban a duk wani ato a rika sa sagiru kaga sagiru ai karami ne kuma sunansa sagir kaga <laughs> an ce masa karami alalin kuma shi menene shi babba ne wani kuma dan karamin yaro ne sunansa kabiru kaga kabiru ai babba ne shi kuma menene kai dan karami ne saboda ka sunansa daban sifansa ne. sifansa daban to haka ne to amma shi Allah haka bai yi wa a cikin sunan in an faɗi sunan Allah to sifar na tare da ne na tare da shi musamman ma a ce maka sunan muta'addi ne wannan kan yana yin nuni zuwa ga siffantuwar Allah da sifar sannan aikin Allah a wajen mutane da wannan sunan idan an ce sunan Allah ar-razzaq to yana da sifa ta azirtawa sannan kuma aikin ababin iltizami wato dole ya taba azurta wani shine magana saboda haka dole a wani mai arziki wanda ya azarta shi Allah ne wanda shi ne babin iltiza saboda haka a babin mutabaka da babin tazammun da babin iltiza idan aka zo babin mutabaka to za a samu wani suna ne a babin tazammun da a samu sifa saboda yanzu shi Allah mai azurtawa ne to dole a samu Allah madaukakin sarki masani ne kawai daga sunan mai azurtawa in dai yi aikin azurtawa to yana buƙatar ilimi wani irin ilimi shine na sanin wa ya kamata a azurta waye mabukaci in Allah bai san mabukaci zai ta diba na ba mu masu shi ga kuma talakawa ba su da shi kenan dole zama Allah yana da mai yana da ilimi yanzu mai kawo wannan sunan ilimin shine sai da ababin mudabaka saboda yanzu an ce Allah mai azurtawa ne kuma yana buƙatar ya azurta wani to yanzu waye zai azurta dole sai wanda ya san yana da buƙatar arziki shi zai azurta to saboda kaga ilimi ya shigo wannan wannan wani babi ne na karatu wanda yake ba lallai ne ya zama wato a yanzu yanzu a fahimce shi amma dai wanda ya abin da zai fahimci cewa nan ah, izza ta Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana yawan hada ta da hikima saboda shi ne izza in ba da hikima to zalunci ne domin ita buwaya duk wanda ya samu dama ya zama yana da wata kujera mai ƙarfi, to idan ya tashi gwada izzarsa to zalunci ne saboda cikin buwayansa babu hikima wanda bai kamata ya zalunce shi ba sai ya zalunce shi wani ya zo ya kuka cewa shi an masa kaza ba a kyauta masa ba zai ci a kama shi a kulle shi kaga shi yanzu shi ke shi saboda yana ji da buwaya amma saboda buwaya sa babu ne ba hikima a ciki da ya kamata wannan da ya zo ya kuka ya fito ce shi gaskiya an cuce shi ba a masa kaza ba da sai ya zo ya nemo shi me ya faru me aka maka da na ji kana ta cewa ko kana neman ka ka gaya mun bakar magana cewa ina zaluntar ka koma iya mulki ba mai na ma to zai ce a wannan da ya yi magana ya zage ni ku sake hada shi a kama shi a ji a kulle shi to kaga shi yana kuka an zalunce shi kuma yanzu an sake kara masa wata kuma na kokarin bayanin damuwar da ne to kuma an sake jefa shi a cikin damuwa saboda izzan wannan mutumin mai mulkin ba ta da babu hikima a cikin to wani shi kuma na da hikima ne amma ba ya da izza shi sai bayani in ka zo kace ya za a yi a gyara kaza ya za a yi mutanen da suke ta'addanci ka da a yi maganin su idan iya ma bayani fil amma shi ba da dan sanda ba da soja ba zai iya ba da boda ba kaga shi sai tare hikima amma babu me babu izza to haka ne zaka ga mutane kullum daga mai lissafi sai kuma wanda ba yi da lissafi sai ka ga mai kuɗi ba yi da lissafi sai ka je kuna a banda kai kuma sai a barka ba ka da kokomo sai kula ne sisi ka da shi to so haka ka shi Allah bai yi ruwa a samu ɗaya tattare da shi sai dai dukan su guda ne saboda ka ji inda zaka ga Allah ya sauka da bayanin sunansa to sai ka ga ya haɗa sunaye biyu kuma da zaka zauna ka lura da sunayen da ka ga hikimar da yake ciki wato ba kaɗan ne. sai ga yana haɗa gafurun rahim azizun hakim an gane ko sami'un basir wato dole ne sai ya haɗa guda biyu wanda in ka bi cikin sunayen zaka samu hikimomi masu tarihi to Allah madaukin sarki alhakim gwani ne to shi gwaninta ta Allah subhanahu wa ta'ala wato hikima ta Allah madaukakin sarki guda biyu ne akwai alhukum akwai alhikma alhukumu yana da hukumu ta ashar'i yana da hukumul kauni wato abin da ya hukunta zai faru a duniya da kuma abin da ya hukunta a cikin shari'a waɗanda suna da ɗan bambanci kaɗan sun yi kama da bayanin da muka yi akan alƙaza alƙaza kauni da alƙaza shar to haka alhukum wato hukuncin Allah zaka ga tana da alaƙa da hikima kuma still da abin da Allah ya hukunta in ya ce a yi abu kaza to ka bi da zaka samu akwai hikima ce Allah ya hukunci cewa wato ku riƙa yin sallah to in ka bi sallar nan zaka samu akwai hikima akwai hikima na zahiri akwai hikima na batini na ma'ana daga cikin na ma'anoni inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar tana hana alfasha da munkar wato wannan hikima ce ta ma'ana in mutum ya lazimci sallah to sai kaga ya dan yi nisa da waɗansu sako da yake in dai na sallah akan lokaci to kuma a cikin ta akwai ma'anoni akwai abin na zahiri akwai wani nau'i na motsa jiki a lokacin da mutum yake wato yake sallah akwai wani nau'i na shiga cikin mutane akwai wani nau'i na duka dai wanda zaka ga su kuma wasu abubuwa ne wanda suke a zahirance dan mutum yana zuwa sallah a koda yaushe zai yi wahala mutane su manta da shi idan aka bi kwana ɗaya biyu ba a gan shi ba to za ga ana neman su saboda an san shi regula a canja ne kullum yana zuwa masallaci sannan kuma zai saba da mutane domin dole yau zai sahu da wannan gobe da wani jibiye da wani gaji da wani ya gaisa da wannan kenan to duk waɗannan suna daga cikin kuma manufofi na zahirance wanda ake gani mutane su rinka haɗuwa su ji damuwoyin da ake faɗa gari me yake ciki wane makwabcinsu da yake ciki sai ya zama a masallaci zai iya samun labarin makwabcinsu wanda da a yadda suke zaune ba lallai ya san ma labarin makwabcin ba amma yin zo masallaci kuma za a iya faɗa cewa to an yi rasuwa mu wane wanda ya haɗu da shi zai iya masa ta'aziyya sai zama sai a masallaci ne ka akwai manufofi da dama hikima da dama da sa Allah ya hukunta a rinka yin sallah kamar azumin da muke yi shi ma akwai hikimomi na zahiri akwai na to kai dukkan abin da Allah ya hukunta in ka bi sai ka samu akwai hikima da yasa Allah ya ce so da shi Allah hakimi gwani ne kar ka ga ce abu kaza ka ce ka mu wannan abun zallan wahala kawai ake sha ha akwai hikima hikimomi masu yawa wanda in an ce maka wani lokaci ka zauna baka ci komai ba za ka iya yadda ba amma idan aka zaunar da kai a babin ibada kuma sai maka amfani har a lafiyarka inna hadha lahu al-qasas al وما من إله إلا الله وإن الله هو العزيز الحكيم آية تقرش فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين فإن تولوا إذا كنت يا بايا فإن الله عليم بالمفسدين للي ألا مدعوكين سلكي مسنين جميل مقرنة wato fa in tawallaw wannan damiri na tawallaw yana komawa ne zuwa ga kiristoci waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi su zo su yi mubahala ai an karanta a baya ko yawa ayan baya an ce fa qul ta'alu na dawa na ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma naftahil fa naj'al la'natallahi ala al-kadhibin kaga wannan mubahala da annabi yace su fito a zo ai in abin da yake faɗa ƙarya ne abin da suke faɗa gaskiya ne to mu zo mu yi to kun alasi ne mai ƙarya sun fito su fito ba shi na Allah in sun juya maka baya wato gabarin wannan mubahalan suka ce su ba za su yi ba kuma ba za su bi ka ba to ka sani fa inna Allah alimun bil mufsidin Allah ya san mabarnata domin waɗannan banda suke inda gaskiya suke to su zuwa yi tsinuwa in mutum ya yi tsinuwa to su bi ka sun yadda gaskiya suke in suka ce ba za a yi tsinuwa ba ko ba za su bi ka ba to suna so su yi barna saboda haka Allah ya ce fa inna Allah alimun bil mufsidin Allah mafakin sarki masani ne game da mafarnata to anan sai Allah ya ce alimun bil mufsidin Allah bai ce alimun bihim ba domin ai asalin bai kira su a wurin sai ta fa inta kaga lamiri da sai ce fa inna Allah alimun bihim Allah ya san da su amma sai ya kira suna a wajen zuwa da lamiri wato shine suke kiransa al-izharu fi mawdi' al-ijma' wurin malaman banaka. bayyanar da abu a wurin da da wato koye shi ya kamata a yi lamiri ya kyautu a zo da shi sai aka zo da suna me yasa saboda shi an ambaci suna na mai yin aikata wani aikin laifi to akan ambace shi ne saboda sakamakon da za a ambata ya ɗoru a kan mai wannan sunan ba lamirin mai sunan domin yanzu inda an bar su lamirinsu to wannan abin da ake faɗa zai tsaye a kansu ne su da suka juya wa annabi baya na zamanin su sun kadai to amma da aka zo da suna to ya shafi duk wani mabarnaci duk wani mai barna to ya kamata a gaya masa fa inna Allah alimun bil mufsidin Allah ya san mabarnata duk inda suka shiga in suna bayan dutse in suna kaza in kidnapping kake in sata kake ai kai mabarnaci ne to duk Allah ya ce a gaya muku ya san da ku duk wanda aka ce Allah ya ce a gama sai ya san da shi to me yake nufi dai kama shi eh man yanzu kai ne ka gudu ana neman ka sai aka buga ma waye ka dauka sai wanda ya waye yace ina ganin ka <laughs> duka kai kai ba ka san me yake nufi da ana ganin ka ka san ko ka kama yace ina ganin ka kana ganin ka gudu eh ai ina ganin ka ga ka je dai waje kaza eh ka fito kawai kai taron da domin ka san cewa ƙarya kake ka riga ka samu to tun da Allah ya ce a gaya musu shi yana sane da su ba yana so ya gaya musu da da suka je suka buya ba za su kuke masu ba saboda haka wannan yana yin buni da ishara zuwa ga wato gane to juyawa gabarin addinin Allah domin nan tawalli da suka yi ai gabarin addini tunda sun yi mun annabi to juyawa gabarin addinin Allah to barna ne ko kuma sababi ne na barna domin ka juya ka bar addinin Allah ɗaya biyu ne ko ka bar addinin Allah duka gaba ɗaya wanda za ka haifar da ɓanna a bayan ƙasa saboda za ku tawaye wa Allah yin tawaye wa Allah kuma yana jawo fushin Allah idan Allah ya fushi kuma ta kowa ya shiga sai sa Allah ce zaharar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas barna ya bayyana a bayan ƙasa da cikin ruwa an yi ambaliya iska ya zo ya rushe gidajen mutane ruwan sama ya tafi da jama'a ya kashe mutane duk waɗannan barna ne me ya jawo Allah ya tabi ma kasabat ainin na saboda abinda mutane suke aikatawa ne da hannayensu to haka juyawa ga bari wato karantarwar musulunci dokoki na addinin musulunci bayan mutane suka juya ga barin karantarwar musulunci to kanna za domin a lokacin sabo da su dan ba su mun koron musulunci to suna bin kishiyan koyarwar musulunci kenan suna sabo idan kuma su mutane suna sabo to nan ma fa suna jawo barna ne ma kansu ko fitina ma kansu a cikin ƙasa ya lati da raba Allahu masalan qaryatan kanat aminatan wa Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha فيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الله تجرب الله مثلا الله ينبقى مكم مثال قرية وتقل وت القرية كانت آمنة أنا زمن لا فيها mutma'innatan mutanen garin a nitsa suke bayan ana zaman lafiya kuma mutma'inna kaga zaman lafiya zalla in ba ku nitsu ba har yanzu ne akwai abin saboda ka ashe zaman lafiya na bukatan kuma nutsuwa shi kuma nutsuwa mutum sai ya ci ya sha sai kuma ya nitsu to aminatan mutma'inna suna nitse kuma suna zaune lafiya ya ati harit ko haragadan arzikinta na zuwa mata a maho ta ko ta ina suna samun wato arziki min kulli makanin Allah ce daga ko ina sama ta yi ruwa kasa ta fitar da tsirrai a shiga kogi a samu ga sunan nan arziki ta ko ta ina fa kafara bi an sai ta kafirce ma wannan ni'imar da Allah ya mata fa azaqaha Allah libasal ju'i kaji fitina mafi girma Allah ya sai ya ɗanɗana mata tufafin yunwa wato wani ya gwada maka yunwa masifa ne kuma shi yunwa babu shi ba za a inda shi ba za a samu nutsuwa so da kace Allah ya ɗanɗana mata yunwa wal khawfi sai kuma tsoro in kun lura mutabaka suka yi aminatan kaga kishiyarta al khawf kishiyar kishiyarta mai alju saboda haka in akwai tsoro ba aminci inda aminci babu tsoro inda nutsuwa ba yunwa inda yunwa ba ba mu nutsuwa ina ba ta kun gani Allah madaukakin zarge ce ba za ka Allahu libasal ju'i wal khawfi na kanu yaslamu saboda abin da suke aikata da wannan muke cewa gwamnan barno Allah ya saka mishi da ne kaga duk matsalan da barno take ciki an dauki du matakin da za amma matsala ya gagara abin da ya zauna da kansa ya nemi a addini ya ce to ya za a yi ne shi abin nan ba ya ga duk wani karfi da ko mai an yi abin ya ga in suka ce to gaskiya in dai ana sabo an bar sabo free mutane su rinka yi to wannan abin gobe zai da za ba shi shi saboda haka dole kawai aka zauna an majalisu suka yi doka cewa an hana sai da giya a garin kaf gaba an hana karuwanci gaba ɗaya a garin duk wata karuwa ko ce aure ko ta tattara ta sai da dare mata saboda waɗannan barna in aka bar su aka ce mutane suna yin safari ba a yi suke yi ba to ko shakka babu a ce wai har yanzu burikicin da ake da dawun da ake akwai gidan giya ana zuwa sha akwai gidan mata ana zuwa akwai shi ma akwai kaza abubuwa wuraren barna suna nan a buɗe to ba zai yi mutane su rabu da wannan fitinan ba sai dai rika lafawa yana dawowa rika lafawa yana dawowa saboda haka aka sa doka cewa duk wani gidan abu a rufe shi duk wani hotel da ake karuwar karuwa suke zuwa na musamman waɗannan dole a dakatar da su a rufe su kuma aka ɗauki mataki cikin awa ashirin da wato ainihin hudu aka fara aiki ku kaga wannan sababi ne daga cikin sabubba na samun aminci barinsa kuma sababi ne daga cikin sabubba na ci gaba da samun tsoro saboda haka Allah subhanahu wataala ya ba da misalin wannan alƙarya yace aida suna zaune lafiya kuma suna cikin aminci suna samun ya suka kafirce ma ni'imar Allah suka samu kuɗi shi dan adam kuma na da wannan matsala ya samu kuɗi kuma zai fara to sai ne sai ya fara to sako shi da kansa to Allah ya sa mu dace Allah mu kokin sarki a ya sa mu gyara dukkan abubuwan da wato za su zama mana fitina a cikin wannan ainihin wato rayuwa za mu tsaya a nan فإن الله عليم بالمفسدين على قدر آله ألا شبه لا لسا إنما كل شيء سكسكري بلدي بياجمع الناس من هذا